ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبيو ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin dai littafi a amalul qulub in ya yi daidai shafi ɗari biyar da tamanin da hudu matashiya darajatul khushu'i daga nan sai aka shiga magana amma gufuran magana in aka yi a tsakiya ina jin cewa aka ce qala alharawi harawi rahimahullahu wato khushu'in kenan ina ga babin baya ya magana khushu'i ko فصبودا كان ينزو وانا قال الهراوي رحمه الله وهو على ثلاثة درجات خشوئي نادى درجوجي وجنغدا أكو الدرجات الأولى الدرجة الأولى كنا التذلل للأمر والاستسلام للحكم والابتغاء لنظر الحق wannan ba ba kowanne abu ne ba in an gane za a kawo ba don haka ba mun ce nan muhaddama hadda matashiya amma la hajata lana biha kankantar da kai ga umarni hada'a kenan wal istislamu lil hukmi da ba da kai ga hukunci, mutabadar hukuncin shari'a da hukuncin ƙaddara. Ƙaddarar da ka samu kanka a ciki ka riƙe haka. Wal ittida'u da ƙanƙantar da kai li nazarin haqqi saboda kallon Ubangiji. Man kafa maqama rabbi na nafsa anil hawa innal jannata hiyal ma'awa to mutum ya kankantar da kansa saboda ubangiji na kallon sa inda kake zaman nan da muke yi ni da nake maganar nan ku da kuka tsaya kuna ji na Allah na kallon mu kallon mu kawai kallon cikin zukatanmu abunda duk muke saƙa sassaƙawa yana kallo misali wanda aka kawo shi dole da wanda ya zo da kansa ko ka faɗi ba za a gane ba kana iya ka fito ka zakalkale ni ne da kawo kaina ni ne kawo na alali Allah ya sani kawo ka da wanda zai wa ni ba kawo ni kawo ne aka yi kawo Allah ya sani to mutum kallon ubangijin nan muraƙaba ce dai za a ce kenan wannan shi ita ce martaba ta farko magana shi wannan filosofan kenan ya musulunci duk da dai mu daina ɗaukan filosofan masu tsiyaci da illa dai saboda mutane na ruɗuwa da shi to haka to farko dai kaga za a ɗauki wannan kalmomi ɗaya bayan ɗaya nan. maganinsu so samu ne haddani, kasancewansu ‘yan kaɗan yanzu za ka haddace amma fa za ka zunta su da wuri ko mutunan tuna da na bayar wani ba zai iya kawo su ba na ba da mutuna waye ah, ban ga duka hannaye na muje kallon min shi malamar kai kalli littafin ka tsare min littafin kuma Ah, ba san irin wannan in ba za ka yi magana ba ka bari a ah, farko dai ba an ce wannan ne me ya ma huwa al-khushu law su'ilta oh ba shi ne shi da yi hmm? ban <laughs> yi tare muke yi shi yasa daɗin ga ba rubuta kowa wani ke kisa maka a nan wurin ko dai Abdullahi ko dai ina jin ishin ishin a ciki. Na'am. Darajatin. Kafin kowa ya ji abin da ake so mata masu ji. Oh, ya buga. Ya je wani wata anguwa a Kano ka buga. Yanzu shi shuru kawai. ina wani mai kawowa wanda yake zai iya karantawa baya tsoron kowa sai Allah hmm? na'am kai mai kyau amma ya a ka kirkira naka tadallul abdul Abdullahi ne goyo a kai ka kirkiro muna son na littafin da ya sai eh hmm? eh to ai wancan da baya da ban na yau din nan dai to shi kana jaka an baka dama wato kun ji tsoron muzu muzu sannan ai bai ce addarajatul ula ba a ya ya ya zaka wade yanzu ina ina ai inda rubuto ne fa ka ba da saka da ka tafi amma dai kokowar da ake da kai ka riƙe amma dai zai mantu wannan. To, ala ayyi ta halin, don da dai zai yi sauƙin hadda kowa ma aka ce zai fafata abu uku ne. Attazalluru lil amri, wal istislamu lil hukumi, wal ittiza'u li nazarin haƙƙi, ta baraka wa ta'ala. To, a ɗauki na farko, attazalluru lil amri, میں اس نفی تلقی القبول والإنقياد والإمتثال ومواقعة الظاهر الباطن الباطن مع إظهار الضعف والافتقار الى الهداية للامر قبل الفعل والاعانة عليه حال الفعل ba بعد الفعل ga ƙarabi abu ya zama babba talakkihi ma'ana taryan umarnin idan Allah ya yi umarni a karɓe shi bi zillati qabuli da ƙanƙantar da kai wajen karɓan sannan wal inqiyadu da bin umarnin qada wal imtithalu da aiwatar da shi kaman a ce menene umarnin a ɗauko wani abu haka a ce a salata to hada amru wajibu to kaga ya kamata an karɓi wannan magana maza an karɓe ta da karɓa an ba da kai gare ta kuma ana zartar da ita yadda aka tsara ta ومواطعة الظاهر الباطن da kuma dacewan bayyanai da abin da ke ciki yadda ka bayyana karɓa a sarari ya zama har zuciya ma can ciki ita ma ta karɓa haka ma'a izharin za'afi tare da bayyana rauni to za mu iya Allah ka taimake mu mai ai ba du'a ne ba ba da labari yadda ya kamata a ce ne bayan ka kankantar da kai ka bi wannan umarnin kana tsoron kuma wannan umarnin kana ganin kai kana da rauni amma dai bari ka dage wal iftiqaru ila al hidayati lil amri qabla al fi'li da bukatuwa ya za mutum yana da bukatar ilal hidayati shiriya lil amri ga umarnin a gane shi da kyau qabla fi'ili fi'li sai ka nemi shiriya kafin ka fara aikin din wal i'anati hidaya sai i'ana neman taimako alaihi akan umarnin halal fi'li idan kana yi kana kiran Allah rabba kana kiran Allah ai iyaka nasta'in wa qabulihi Badal, fili da fatan karban abun bayan aiki ai kaga annabawa suna gini suna rabbana taqabbal minna ko yaji yarfa ibrahimul qawaida kaga ana cewa Allah ka karba kaga ai suna neman shiriyan yadda za a yi abu kafin a fara aikin a nemi shiriwa Allah ya ce a yi sallah to a nemi Allah shiriya zuwa ga sallar nan a yi ta yadda yake son ta i'ana ya taimaka in ana cikin yi bayan an gama a nemi Allah ya karba to wannan shine a tazallulu tazallulu lil amri to ya laitana a ce mu iya sa wannan abu a aikace wa amma istislamu lil hukumi. wannan fa juzu an da bihi ya halatta a yi nufi da wannan al diniya shariyya kaga hukuncin addini irin su sallah su azumi su zakka su diya su haddi eh, su gaskiya ah, su su wannan kaga umarni ne wani mutum ya ba da kai ga umarnin da Allah ya yi mutum ya yadda da hukuncin hukuncin addini kenan fa yakunu ma'anahu adamu mu'aradatihi rashin yi wa Allah fito na fito mana rashin sa ana karanta ayoyi ana karanta hadisai ko neman yadda ka fahimci me ake so a ce ba kawo jana ba to in an ce kaza kaza fa ai kaga wannan ya gane yana kallon hukuncin nan da Allah ya faɗi ne ba daidai ba to amma in an ce kaza to ya aka kaza a ba shi to na ji in ka ce kaza to amma kuma kaza ba Ha, me yake so ka warware ka ce kai nan Allah ya yi kuskure ko da bai ce ba lisanul halinsa shi ke ne ba tun da kace ai kaza ai kaza zai ce ah, to in mutum bai da lafiya ba baka da lafiya an ce yi a zaune akwai sallah har mara lafiya har wanda ya jigata har wato in ka kafa bace duk har dai kana da hankalin ka to za ka yi sallah in hankali ya fita shi ne an ɗauke ma alƙalami rufi alƙalamu an ka to adabu mu'aradati kada mutum ya ƙalubalance hukuncin bi ra'ayi au shahawatin ko wata sha'awa وأن يريد به ينفي دون أيك الاستسلام للحكم القدري آه وانشان فيجوز وانشان أن يريد به الحكم الديني فزي أيوا وأن يريد كما ذا ينفي دون استسلام للحكم أن يريد به الاستسلام للحكم القدري حكم قدره idan Allah ya kasiri ya tsaya nan siriri kada ka je ka sha wani abu ka fashe idan Allah ya maka jiki to kar ka ce sai ka zazzage jikin eh wannan motsa jiki ne da mai jiki da mara jiki motsa jiki abu ɗaya ne ka tsaya aka kenan Allah ya yi kafari kar ka je ka dinga fentin baki Allah ya yi ka baki kar ka ce za ka kankare wannan fenti ka je ka shafa irin wani mai da zai cinye bakin idawa da fatan haka na kafa za ka yi bayan ta kuma ga zunubi ka rungumi hukuncin kaddara kana tafiya sai ka kwashi jiki ka faɗi kafa baka abun nan lura ba ce to wannan dai ka riga ka faɗi kaddar Allah masha fa'ala to dan kana tafiya an yi zuwa kana lura dan fari fari ka sa kafarka sai da ga ɗan fari-fari can tsakiya baki-baki sai ka ɗauki wancan ɗan fari-farin tudu ne sai ka yi tsalle a ke tsakiyar ruwa ne jo sai ce kashi ta karana da haka nabi da nan nabi ce kai kadar Allah masha a fa'ala sai ka gangara ka wuce kawai to haka runguman hukuncin kaddara ka tashi za ka yi kaza ainihin abin nan kafa ta dai, ta miƙe ta miƙe ta gagar tafiya sai ka ce kadar Allah masha a to kaga kenan hukuncin guda biyu kullum ana magana akwai hukumar shar'i akwai al-hukumul qadari wa huwa adamu talaqqihi bitasakhu'i rashin karɓan hukuncin Allah da fushi ya za a yi ka faɗa cikin wannan ruwan ya ba ai ai kana garin da mota za ka bi ta sai ka ɗan yi bi nan nan kai raɓi ka da kana zuwa ne kai cikin ƙasa ka ja ta zauna sai ka gani sauri ya aifi nawa kai kaddara shi. don gwami kaddara ka nemo kanikawa ka nemo janwai ɗin nan sai zo ijen yi mota sai dai amma fa ganganci kan shigo ciki to ba a karɓan dai ƙaddara da fushi wal karahati da tsananin kyamanta wal i'tiradi da kuma yi mata fito na ta da na sani an ce lau taftahu baban min abwabi shaitan to kaga wannan na biyu ba ku na biyu ba duk a guda ɗaya ne sai dai a ce gaba na biyu shine istislamu lil hukumi a takaice hukuncin shari'a da hukuncin ƙaddara ne ƙadari ƙaddara alƙadari in larabci za ka yi larabci in hausa hausa walhaƙo wato gaskiya amma abuna anna annal khushu'a wato khushu'i can asalin babin kenan huwa al-istislamu lil hakamaini Eh, shi ne ba da wuya ba da kai eh, ainihin da wannan hukuncin guda biyu hukuncin shari'a da hukuncin kaddara wa huwa al-inqiyadu bil maskanati ba da kai da kaskantar da kai wa dhilli li amrihi wa qada'ihi to sai na gaba gaba na ƙarshe وأما الاتضاء لنظر الحق شينكو اتضاء آه ناتب نوري والاتضاء ناكو بابو أماكو ها بجيبا وأما أقولكو أها وأما الاتضاء أتان تكيفا a can wancan suke ba oh tunda ai sharhi yake yi in ya sa amma babu abun nan yake wa amal ittiba'u li nazari al-haqqi fa huwa ittiba'u al-qalbi shine karyowa waga ne ai ittiba kaga jeho ifado kasa wadau ya sunkuyo ya subu فهو الابتداء القلبي زبو وانزوشيا والجوارح معنى ظاهرا كدا وباطلا لأن الظاهر الباطن القلب والظاهر الجوارح وانكسارها دكريو وانت دك جرمان كي لنظر الرب إليها سبو دكالو دأبنجي يكي زوا غريتها Duk inda ka tafi Allah na kallon ka ba kallon ka ɗaya ba, kallon har cikin zuciyarka. Eh, linnadari, linnadari rabbi ilaiha, wattila'ihi kenan, da hangensa ala tafasili ma fil daban-daban abun da ke cikin zuciya, wal jawarihi. kaga idan ana zaune sai ga wani na son zai karbi wani abu sai haka sai kura ma ido ya haka miƙa masa idon ya tare ka saboda dole ka kauce nan ko ina haka sai ka ƙi ka kalli inda ke abun nan to idan ka wa mutum haka ka yi wa Allah tunda dai a ƙa'ida idan aka zauna ba a son a yi motsi ba a son a yi menene eh, duk abin da za ko da fensir ne baka da shi sai ka haƙura za ka zo da fensir ɗanka Allahumma illa in karyewa ya yi wannan komai na iya aukuwa tafasili ma fil qalbi wa tafasili ma fil jawarihi wa hadha adu ta'wilaini wannan ɗaya ne daga fassaran fi ƙaulihi ta'ala waliman khafa maqama rabbihi jannatan wa jannata kenan aljanna guda biyu sun tabbata liman khafa da wanda iji tsoron tsayawar ubangijinsa maqama rabbihi kaga nan zai ɗauki ma'ana guda biyu me ake nufi shin tsayuwar Allah yana kallon ka ko kuwa tsayuwar bawa gaban Allah ku gane kafin mu yi karatun zai ɗauki shi mutum zai ji tsoron Allah na yana kallon shi wurin tsayuwar Allah yana kallon duk abin da kake yi ka shiga ka fita ka je ka dawo yana kallon ka ko ku a'a tsoron bawan shi ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah ije ya tsaya da kansa daban da a ce Allah kuma na tsaye na kallon shi. Kamar sama da ƙasa ai. Yanzu misali eh, eh, ai kaga kana jin tsoron ina kallon kan za ka je wani wuri ko ka aikata kaza har ka gaya wani mansur ka bari malaki. Go? To kaga kana jin tsoron mai yiwa ina kallon ka tunda ni zai iya ban ganka ba ka gani ke kallon ka kuma akwai ka zo ka tsaya a gabana ka gawo hoto a gaga da bambanci to a cikin aya me take nufi to kaga ke tana da ma'ana guda biyu wa in ma dai ya ji tsoron tsayewar Allah ainihin ina kallon shi maqama rabbi eh, tun da nan kaga an jingina da za a masdari zuwa ga fa'ili. Ba ma shi can, wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Maƙaman duk guda ɗaya ne. Abin da aka faɗi a can, shi za a faɗi a nan. Wa huwa maqamur rabbi ka gan shi tsayawan ubangiji ala kamar yadda mai gida yakan tsaya a kan 'ya'yansa, suna noma ko suna ɓarar gyaɗa ba ku san wannan ba ko suna ɓanɓarar masara kaga yana bi yana kallon kowa abin da yake yi ko kuma suna roron gyaɗa mu ba ma masara kaga ana rono zai za ga yau kalli sai ka gaya yan kalli ƙwaryarka sai ce kai me kake a nan malalaci in ka gano shi sai zo ya haɗa sai ya samu kaman yaran nan joga kenan a'a abdul umar kaga sun kewaye shi sai su ta zuba masa dandana sai ta tara da yawa don ƙarshen ta in ya daina hankalin abdulkarim zai ce zuwa nan da Abdulsalam, ai kaga dan sai ga ya cika buhu, sai ya ce mai kokari ne, nan ko yara suka yi. Da gara sai ce kai ne buhunka, kai ma ne buhunka, kai ma ne buhunka, kai ma ne buhunka. Eh, ko ba komai kai kaza, domin a san nawa yi. To ka ganin kana jin tsoron tsayuwar mai gida, tsayuwar babanku a kanku in kuna aiki. a ce ko ai sa irin ni ne ina kallon kowa ina kallon kokonka ina kallon buhunka ina kallon menene ɗinka kuna haɗuwa in ce kai da koya koma ɗauki buhunka na arab eh, da yake wa huwa maqamur rabbi ala abdihi bil ibtila'i wal qudrati yana kallo sannan yana da ikon damƙan mutum hukunta mutum a nan wurin war rububiyyati da kuma rububiyya kansa shi yayi shi shi yake sarrafa shi Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna daga rububiyya baran masara nan shi ke bara maka ita ba kai ne ka bara ba kai kafo za ka yi bara sai ya yarda ya sa maka son ka yi baran shikenan sai ka tashi za ka yi sai ya taya ka sai ka fara daga nan sai ka tsare masara amma gaskiyar lamarin Allah ya bare ta ɓare wannan in kai a haka idan aikin alheri ne za a baka lada in kuma ba aikin mugunna mugunta ne za a baka zunubi tunda ikhtiyari ne kai ka zaɓa amma wanda aka kawo shi bara maza ungwana ka ungwana ka maza maza ka cika shi wannan ijibari ne kafari ne ina kwa lada ba shi da lada to amma munafafa fa ai gafa a sani na fasanta eto eh shi kenan sani na biyan shi ma ga awwalu ga sani kana sani ka bari ko ara shi ne awwalu ya tashi to sani ma ya tashi saboda kanan haka rububiya ne kana kallon rububiya wannan fara Allah ne ya taimake ni na ka fara daga nan kana ta tai kana neman Allah ya taimake ka fayan fayan fayan fayan fayan fayan sai na yi buhu biyu kafin joga ya yi ɗaya kai kuma Allah taimake ni na yi da Allah na ce zai taimake ni ba kai za ka taimake ni ba na son taimakonka to haka to wannan kaga shin haka ayan take wannan shine fiska na farko waliman khafa maqama rabbih jannatan ko kuma wa amma man khafa maqama rabbih janna wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hi mad'iyal ma'wa am shikenan wannan kenan fa khawfuhu min hadha al maqam tsoron bawa daga wannan tsayuwar Allah yujibu lahu khushu'al qalbi mu zai sa masa tsoron zuciya la mahalata kamar yadda ko sama da yadda kake tsoron babanku idan kana aiki ko kuma can ana gasa kai ta tsalle tsalle kana haƙe haƙe ka je ka dawo ka je ka dawo ya biyo bayan kayi kunya ashirin ce to amma kai kam wasa kake wannan kunyarka ce wannan kunyarka ne ka bi duk ka faki dangi ko su dinga maka dariya yayin da ake zagin ka ce maka faɗa kowa zai shuru ita yin nashi. Idan aka haɗa ku ne ana muku farin cewa a shi yayi baba. to kaga mutum Allah na kallon shi to wannan shine dole ne mutum ya ji tsoron laifi to wanda kai ke kallon Allah ai ne babi aula wa kullama kana ashadda istihdara lahu duk lokacin da mutum ya fi tsananin kawo Allah gare shi kana ashadda khushu'an tunda zaka ga ai eh, sa'atan wa sa'a ne lokaci za ka tuna ga Allah a da kai ina jima ka manta ka sake kawo shi ka sake kawo shi wani ko ya kawo shi tutur bai sutalewa ko sutalewar wani ta fito wani yawa to wanda na shi ya fi shi ya fi auren Allah dan za ka iya kawo shi gashi kana ganin sa gashi kana ga can za ka shi ka wata uwa duniya ka sake dawowa to haka wa inna innama yufariqul qalba يفارق القلب الخشوع zuciya na rabuwa da khushu'i ne wannan tsoron idan gafala an ila illahi ta'ala Alayhi. lokacin da isha gada daga ganin Allah idan ka ya rafkana daga ganin Allah shine yakan ya sa hannu ya ɗauki wani abu zai iya buɗe ƙwarya ya ɗauki wani abu wanda kuma ba a ba shi izini ya ɗauka ba wannan gafala ne daga ganin Allah daga ganin Allah na tsaye na kallonka wa nazarahu ilaihi to wannan ta gama a nan aya na farko kenan Wata ta'awilu thani lil aya ko lil ayati annahu maqamul abdi tsayawan bawan baina yaday rabbihi, ina ga an fi kawo wannan inda liqa'ihi in ka tuna tsayawa za ka yi gaban Allah wa man khafa maqama rabbih duk wanda yake tsoron wurin da zai tsaya a gaban ubangijinsa kai wana wanahan nafsa anil hawa zuwa ƙarshe fa'alal awwali in muka ɗauki na farkon wato tsayawar Allah kenan yakunu min babi idafatil masdari إلى الفاعل كذا مصدر مقام حج الرب كذا فاعل من أيك من أيك دوباون وعلى الثاني فسر نبي وهو أليق بالآية يا في داتي ودا آية يكون من باب إضافة المصدر إلى وعي إلى المخوف kaga wannan tsayuwan kana jingina shi zuwa wanda kake jin tsoro yace shi yafi dacewa da aya saboda wannan kenan mu mu da yake dalla dalla ne in an masa aiki nan ne ƙarshen babi amma ko tsakiya ce hmm? ina babi yau kaje ka ɗauko duk wannan Ɗan amma ya rubutun ko ƙanana ƙanana ne Hmm? wancan maka a ah, ba shi ne na hmm? kamar magana na magana ta ce ba kala sai harawi ya sake cewa a daraja ta saniya ga daraja ta farko tana da a tana da b hada c to kuma kowannen su mun ga inda ya tafi in an haɗa su gaba ɗaya sai ya zama shikakke الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل ورؤية ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء تنسم يعني نسيم آه، آه، ونسيم نسيم الف... نسيم الفنائي Benar duka sabon alamar Allah masu Daya biyu dole ne zama na uku ne. Shi kenan. Awon ban fasara ba ku? Daraja ta biyu tarakkubu afatin nafsi. Mutu ya dinga tsare jiran sa ido akan na ƙasan rai. Ya kenan, yanzu nan kana wannan ran ya ta tsako maka wani ta kawo. Yanzu kana cikin kasa sai ta tsako wancan ta kawo. Yanzu nan in ka kalla sai ka ji kawai wani abu ba zai yi wa ba shi sai gobe. Wannan duk rai ne. yanzu nan za ka farka daga bacci eh, lokacin da wuri kace bari in kwanta da wuri kana nan ba kwanta ba har lokaci ya kare sannan kuma ka tashi tashi tashi ma ya gagara wannan duk cuta ne ka ta cuce ka kai nazari da wuri ka ga mumbatto kake ka bari sai a ƙarshe in aka share kuma sai illa masha Allah to dan ka duba ka sa ido inda ranka ta cuce ka da ba don karatun ɗauka ne ba sai mu tambayi a junanmu yau a ina ranka ta cuce ka ya kamata kana sanin cutarka da ta to kuma ba za ka iya sanin cutar ranka ba sai kana muhasaba ƙaranci ya ce to za ka yi yau kana son ka yi raka ɗari da ɗaya sai aka waye gari yanzu gashi rana ta faɗi kana da hamsin da ɗaya. kaga ta cece ka to yanzu ya za a yi kaga sai a tara gaba inda za ka iya sai ka ce to biya biya ku ka hana ka idan ka bacci ko ta halin kaka to ƙarshen ta sai ga kila abun ya taru yi yawa ana gudun kada ka takura mata kuma sama da iyaka nan ma langwatsewa za ta yi cutar da kai za ta yi sai a waye gari kai ba kai baccin ba kuma da safe baka mori kanka ba to dole ka san yadda za ka yi mata yadda ko ladabi za ka yi ba za ka kashe ta ba ba sai ka yi mata ɗan daidai in ma ta gagara ladabtar da ita da kuɗi mana ka ladabtar da ita kuɗi yanzu yayin mai ake ba ma yayin komai rigar ruwanka rigar ruwanka kake to idan baki kaza ba tun da kika kafa ka ba kika kafa abun da na sake ke na fila ka bayan tunda kin gagara to rigar ruwan mu hmm, tabi ka bayan da ya tafi sabilillahi eh Abdulkarim sai ka ba eh, Abdulrahman eh, ba Abdulrahman ba Abdulsalam rigar ruwanka Ta shi ne fakiri ai ka gani tun da fakiri ne ka taimake shi da baki ne ka taimaka masa to shi kenan ka sai dai fa za ta zama karama in ana gani a ce ba ka kai wannan rigar ruwa masallaci ba zai zauna ba wannan ya rigar ruwa ɗibi shalaji shalmanu ya bani ko allaji abdulkari ta saboda ka a takaice da abin da ya san da nan ka san dole ka bi na ƙasan da ranka take yi cutar ka dage ka dinga kirgawa kana da dama kai abu gashi baka yi shi ba ga mutane suna bukatan ka karantar da su in ka karantar da su za ka samu lada sai ka ga ranka ta hana ka ko da malam ce ce ah, ai bani da ni da hissa in ka bibiya ga ɗalibai da dama ba su da malami to darasin da ake masu turanci ne ni ku ban iya turanci ba yi musu naka mana tunda mai turanci bai zo ba ko baya nan mai lissafi bai zo ba baya nan a'a sai ka sa aka ce to shi kenan kun ga baya nan amma dama akwai abun da na ɗauko zan muku ba zai ba bari mu taɓa in ya iso waƙar in bai zo ba in cinye lokaci shi ma mai turancin haka ya je ya duba mai ƙur'ani bai zo ba a ita tun mai ƙur'ani bai zo ba ku ɗauko turanci mu yi. Turancin yana da fa'ida, Ina, ana da tsananin bukatarsa idan da can ka gaba kai ba, to yanzu in baka tsaya ka yi ba sai yaushe ne ku ɗauko ba ku sirri. Ka ba an gaje labari ko za a kwance sirrin, kuma ka kwance sirri. To haka ba za ka ba dole ka lura da inda ta cuce ka. ورؤية فضل كل ذي فضل عليك كدنجا غنين darajan duk mai daraja a kanka. Eh, ka dinga ganin ka yadda an fika, ka dinga ganin an fika, illa ne masu eh, samun wannan. Ka yadda an fika ja, kai kai kafin mutane. To amma ka danne ranka har ka yi san yadda za ka yi mata ka gurza ta har ta dinga ganin fifikon mai fifiko a kanka a kanta to wannan kaga dai duka muskilan ran nan ce wata nasafu nasimal ta nasimil fana'i sannan ka dinga shakan ƙanshin fana'i mana kore komai ya kice komai sai Allah shi kadai. To dai shi ma ina ga gaba uku ne ku, tarakkubu afatin nafsi wal amali. ورؤية فضل كل ذي فضل wa tanassumu nasimil fana'i yuridu rahimahullahu intizaru zuhuri naqaisi nafsika wa amalika ka tsaya ka jira ka duba bayyanan naƙasan ranka da naƙasan aikinka. Naƙasan ranka da naƙasan, ‘yan sallar magariba muka yi, yanzu kana tuna duk abun da ake yi wanda ka karanta ka yi shi, wanda ka karanta ba sai wai wanda baka karanta ba irin abin da ka karanta a sallah ka yi shi ka yi hudu ka kawo Allah ka yi kabbarar harama ka san lokacin ga ka gaban Allah kana shiga gabansa ka fara gabatar da gaidu gaisuwa Allahumma ba'id bai subhanaka Allahumma wa bihamdika ko daga Allahumma ba'id baini wa كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي kai wannan abu zuhuduril kalbi Aida, da kasiri ban sallar ko ka karanta fatiha ko a karanta maka fatiha kana bi kana bi maganan da Allah ke mai da muku karshe ka ce amin lokacin da daidai ya ce wali abdi ma sa'ala sai ka ce to Allah mun Allah ka karɓa to nan ka ga ainihin na kasan ranka abun nan ɗinka yanzu a ce maka yau ka ɗago daga sujada ba kai zikirin tsakanin sujada ba ka dubi falalar da ke ciki kai ka ce shi ne sallar rabbi gifirli rabbi gifirli kana gaban Allah ya ka rabbi gifirli اللهم اغفر لي وارحمني warzuqni ka biyo su dalla dalla ai ba za ka so ma je mai da wuri ba tunda wannan ba za ka dinga roƙon Allah irin kamar da za ka kake magana da mutane fata fata gaja gaja gaja gaja a to saboda haka nan wannan dai ka dinga ganin na kafan a eh shine ko na kafa ranka wa oyo a ina ne nake nan ne ko nafsika wa amalika wa uyubihima laka da na kafan su gare ka na kafan ran na kafan aiki ai ga bayan Allah suna cewa hadhihi bid'atun musjatu da shi kaya ne na kafashi sallolin da muke bid'a musjatu sadakokinmu a musja azumin ma dai gashi nan a ce musjatu musjatu ya kamata kullum kana daɗa gyara shi kana daɗa ƙawata shi fa innahu yaj'alu al-qalba khashi'an yin haka na sa zuciya ta zama mai khushu'i la mahalaka muddin kafin kana kafa ba ka shakkan wannan limutsala'ati na nafsihi saboda ganin aibobin ransa wa amaliha da ayyukanta wa naqaisiha da na min al kibiru girman kai wal da jiji da kai Mana tinƙaho da abun da kake da shi. Warriya da neman suna, a'a neman a gani, mina ru'uya, wa za'afi sidiki ga raunin gaskatawan, wa ƙillatin yaƙini da ƙarancin yaƙini, inda ana da yaƙini ba irin wannan aikin za mu dinga yi ba. Wata shattutin niyya da watsuwan niyyar. ana cikin aiki niyyar ta watse niyyar tana watsewa wa adami tajarrudil ba'isi min hawa nafsani da kuma kasa ya kike mai kawo hawa min hawan nafsani adami tajaridil ba'isi rashin ya kike mai tato da min hawan nafsani wa adami إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربه لربك ainihin wa adabu iqa'il amali da rashin aikata aiki alal wajhi alladhi tardahu fiskan da kake yadda da shi ne rabbika kai karan da kayi aiki amma wannan aikin baka yadda a gabatar da shi ga Allah ba sai dai ka ce bi za a murjatu in ku habbaka kai ba kana ganin na kafar aikin ka tun da ka ma horar da ita to ka gan ka tashi gabatar da duk abin da za gabatar kana ganin kai wannan bai cancanta in ga ubangiji na in gabatar wa ubangiji na da wannan ba wagai zalika min uyubin nafsi da wani wannan dai na na naƙasa aibobin rai wa mufsidatil a'mali da masu ɓata ayyuka da yanzu wannan guda ne wa amma ru'yatu fadli kulli dhi fadlin alayka tunda an gama wannan a afatil nafsi wal amali to sai na gaban wa amma ru'yatu fadli kulli dhi fadlin alayka ganin daraja, duk mai daraja a gare ka fa huwa an tura iya huquqan nasi ka tsare haƙoƙin mutane kaga daga kanka daga Allah sai ka dawo kanka to daga kanka sai waɗanda kuke zaune tare da su kai abin ya ɗauko shi ya ɗauko ina ma da za a samu ikon a yi shi a fi ƙarfin shaitan fadli kulli zai fadlin alaika fa huwa an tura'i huquq nasi ka dinga tsare haƙoƙin da mutane suke a kanka. Idan maƙotanka abu ya taso, ka yi ƙoƙari kaga ka ba su haƙƙin maƙotaka. Taka kalli su ba ka haƙƙinka, kai maƙoci. A'a, su za ka kalli haƙoƙin maƙotaka da su. Da dama mutane ba suna kallon haƙƙin da suke da shi ne, ba su kallon haƙƙin da yake kansu. an tura'i nasi nasi fatu'addiha sai ka bayar da ita leburanci kake yi a menene kake aikatawa ka tsaya ka ga haƙoƙin mutane da ke kanka ka sauke su wala tara anna ma fa'aluhu ma'aka min ka alaihi baka ganin anna ma fa'aluhu abunda suka aikata shi suka aikata shi ba kai min haƙoƙika alaihim a'a ba ka gani da da suka yi maka sun sauke haƙoƙinsu ne fala tu'awidhum alaiha karkace za ka saka musu da shi fa inna hadha min ru'unatin nafsi wannan ina daga cikin rashin mutuncin rai wa ma da rashin hankalinta kai tashi wannan an tafi alwala an dawo mai bakan gizo kai mata shi ka je ya gaiwa Allah subhanallah lanqas shi ma yana son dama zai fita ya tsawar akwai yan sanda a waje sosai dai ka zauna ka bari sun da sun yawa ogan su ma kwata-kwata yana can na'am hmm? aw wala tara anna ma fa'aluhu ma'aka min huquqika alayhi abunda suka aikata maka eh, haƙoƙin Eh, haƙoƙinka ne da ke kansu ba ka ganin ainihin wannan haƙoƙin eh, sun baka haƙƙinka ne oh, to, to, to, to, eh, ai, isa babu nako an yi tsallake-tsallake. Saboda ka nan ma aka dinna haka yake akwai nako, ma aka sake to. Wannan ma aka ya faɗi a wasu kofin duk babu. kuma wannan shiru suka yi saboda sun san gaba da gabanta to ai shirun da kuke ba daidai ne ba ai sa ka ce kaga inda ma aka din za ka rubuta min shi a wurin hmm? na tara ake wala tara anna ma fa'aluhu wana kana da shi to kawai abin da za ka sa aka bil'ain to shi kenan sai wanda kuke da shi min huquqika alaihi abu da suka yi maka kakka dauka ka cancanta idan duk abu da ce ba dole masu yi ba haƙƙi ya kansu ya rage kansu a a da wannan kai ka kai rashin mutunci fala tu tu'awidhum alaiha eh mana go idan suka zo suka yi maka sai a subhanallah wannan jinkirin da aka yi zaki fito da karatun kada ba ka da lafiya mutane su zo su duba ka wancan ya baka dan kwai wannan ya baka ayaba wancan ya baka izo maka da juice da maltina sai kana ka sha jos ɗinka ka ci ƙwanka ka ci ayabanka kakka ka ɗauka shi kenan ka ci bulus ka ci banza bai kamata ka yi haka ba kun gane illa ba haka ake yi ba idan mutane suka ɗauko abu suka yi maka gani kake hakkinka ne suka baka ba ka ma tunanin karama masu to ka ko babu ba an yi rashin mutunci malam bello eh mu yanzu abin da muke dawa kawai in dai mutane makota wannan maka wannan maka wannan maka wannan maka sai haƙƙin makota ka ne saboda kana ba ka tunani ba ka tunani ma ya kamata zan da matar ka ta kwanta ko ka ya kwanta ko menene ya kwanta kai ma ka je kai masa a'a kai sai dai ka je ka dubo shi da baki in an magana za ka ƙaƙulo hadisin bugayen can to a wancan fadar da zumunci ne aka ce zumunci kana iya in kana da dukiya ka sadar da su da dukiya in baka da dukiya ka sadar da su da zuwa ka ga lafiyansu lafiyan iyalinsa uwan naka da sauransu shi kuma ga abin da yake maka a takaice dai wannan ya dace idan mutane suka maka alheri karama masu ba bashi ne ba amma yana daga cikin ihsani akwai wanda za ka kalla ba yadda za a yi karama masa ba ka ga dama ne ba hanyar da za ka rawa duk kuɗin mutum akwai yadda za ka yi karama masa ko shugaban ƙasa ne kansa wanda za ka ƙaddarar shi a gidan ko ta rana sai ka ga taimako ya tafi ina neman taimakon ka to a lokacin kai ma sai ka ce to kamar yadda kai ne kai ma je ka amma ba daɗi kai da kake mana mu ma ba za mu karɓa ba sau nawa yana da gona yana son a duba masa ita yana da kaza yana son a duba masa ita eh, don eh, zai zama ina da abin da bai san a san yana da shi yana da abu yana son ya sai gona bai san duniya ta san gonan nan tashi ce ai kaga za ka saka masa aure sai ka tafi kana yaɗawa duk mai mutunci in yi kai masa zai rama ma zai nemi hanyar da zai rama ma ko ba gaba ɗaya daidai gurgudu abu ne ake nema faranta rai Yalan bello ka sake dawo da mu kuma dawon ta yi daidai sai ka ɗauka mai haƙoƙi ka alaihim eh, wala tara ka daina ganin ana ma fa'aluhu aka min haƙoƙi ka alaihi yaya fala tu'awidhu ba za ka biya su a kai ba fa inna haza. min ru'unatin nafsi yana daga cikin rashin mutuncin rai idan an maka kaga aban za ya wuce shikenan sai ka jira na gaba wa hamaqatiha da wautan rai wala tutalibuhum bi huquqi nafsika ainihin ba za ka neme su da haƙoƙin kanka ba aka ba su haƙƙinsu kakka ne ni kai kuma haƙoƙinka ai kana da haƙƙi a yi maka a'a kai shiru kawai kullum kai dai ka sauke abin da ke kanka wancan na son ya sauke bai neman nashi wannan na son ya sauke bai neman nashi ai sai ka ga abubuwa sun wadata masu yi sun fi masu bukata yawa wala talibuhum bi haqqi nafsika wa ta'tarifu bi fadli dhil fadli minhum ka tabbatar ka amsa ka yadda da daraja mai daraja daga cikinsu. Watan fa fadla nafsika kai kuma ka manta da ka. Kada ka duka na cika garshin mutunci, wai mutanen nan ba, ka dubi a anguwan nan, ni ke kaza, ni ke kaza, amma ga abin da mutane suke saka bin a anguwan nan. ji Allah ka sa, Allah ka gafarta mana. Kada ka yi haka. kada ka dinga ganin kamanta kana da daraja ka kyale su eh eh eh da mun yaro da zamantakewan mu ta yi kyau zamantakewan mu da wasu ma sun nemi su zauna a cikin mu to amma gashi nan mun san shi mun yi mai shi za ka ce Allah ka ba mu yaqini wancan daraja ta farkon shi wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah qaddasa Allah ruhahu yaqulu al-arifu la yara lahu ala adin haqqan masani baya ganin yana da lahu ah, ah, la yara lahu haqqan ala ahadi yana da haƙƙi akan wani Ha ba za mu ce ba malami arifu mai tsoron Allah malami baya ganin yana da ɗaukaka akan wani duk falalarsa da aka faɗi duk menene da aka faɗi zai dinga ganin mutane sun fi shi wanda kuma mutum za ka iske yin shiga cikin ɗalibansa sai ya yi ƙoƙari ya bambanta daga gare su daga maganarsa daga aikinsa daga menene ɗinsa to haka amma bai kamata ba malami ki dinga gani yana da haƙƙi akan wani mahaluki ko da wancan an ce malaminka na da haƙƙi a kanka wanda isa kawai da ni harafi eh, zai na zama kazafinsa a shi ne yake faɗi kai kuma kana gaba ka da haƙƙi a kansa haƙƙin kama ne ka yi masa ai ka dubi tarihin bayan Allah dubi tarihin bai risala dubi tarihin Abu Hanifa duk da za ka ce yana da kuɗi ne menene idan ka ji wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haythu la yahtasib to amma mutum rowar ta gama cinye shi ya koma haka to sai ga Allah ba kuntata masa ga mala'iku da suke du'ayi ya Allah ka wa da wanda ya ciyar Allah ka wa duk wanda ibada na shi Allah ka maida masa da shi wancan na ya Allah ka tsora asara ga wanda ya kankane. Su Allah ka kawo tsautsayi ga wanda ya kankane. Allah ka fitine shi. To haka suke du'ayi, ba mutum ke du'ayin ba, kar ma ka ce amin, kaga wannan ba ku ce amin ba, ba ku manta ba, <laughs> da yake kanku ne. To haka. ما لم لا آه، العارف لا يرى له على احد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا ولا يشهد له فضلا بايا غني ينا درجة على غيره بايا غني تو يعني انا يا رنان دمو كسكروا كو كو ين سكاتكي da kuka wa yara kana za ka ji mutum na ce ce ɗalibai da ɗalibai da na'am ɗalibai wanda ɗalibai ai ɗalibai na ne ɗalibai wato kafi su ke da duk wanda yake wance ɗaliba ta ce yana nuna ya fi ta wane ɗalibi na ne ya fi shi ya kashe ne babba kalman aladabin magana ba ta dace ba falidalika la yu'atibu baya zargi in ba yi masa ba wala talibu wala daribu hmm. wani an amini na ne ko amini na ko mai to ai ma ba dole sai ka nuna kayi i kana sai ɗalibi kai sai kai kana da ilimi kenan ko a fili da mutane ne jama'an masallaci ba shi ke nan ba akwai wanda muke karatu ina za ka je akwai wanda suka taru a masallaci zan musu karatu sai ka je ɗalibai na ne eh? Eh? Tura wa juna? Eh, to a ji ana nan dai kawai ba ai wannan ma ba mata kace ina zaka je za mu karatu ne ba shi kenan za mu karatu kila kai ne za a karanta ko su za a karanta ba na ganin ka da safe ce muna karatu ai hanyoyin fita ga su nan ba su da adadi sai dan baka ga daman fita ba hmm? A'a ba inda kake aiki dama tambata. sai da shi kai mai neman ilimin da kana ce ni ɗalibin wane ne amma shi bai ce ba kai ɗalibin shi ba a bin ka bashi kuma ka ce masa shi baya bin ka bashi sai ka faɗa min haka kana kuwa ina da malami wanda da inda ke saka shi to amma malami ya bugi kirje wa'annan duk ɗalibai na ne ka ga da bambanci li talibi wa amma an zo ƙarshe ko wa amma eh, tanassumu nasimil fana'i amma sun suno ƙanshin ya kice komai don ba a kawo kai ba falamma kana al-fana'u indahu tunda fana'i a wurin su gaya shi a ƙarshe ja'ala hadhihi daraja ya sanya wannan daraja kan nasimi lirikkatihi kaman wani is eh, mana wani iska ne me suna iskan asubahi da zarar da wasa nasimu sabaya na larabci ne ai sai iska mai daɗi ta asubahin nan ita ce nasimu wa abbara ana bin nasimi li mawqi'ihi saboda siran takalla matsayinsa min ruhi mana aikin da yake yi a rai tasirin da yake da shi a rai wa shiddata tashabbusiha bihi da tsananin ma'ana cakuman da ta yi da shi wala raiba أن muwassilun ilal fana, to dai ko shakka babu khushu'i wata hanya ce mai kai mutane zuwa ga fana'i ya ce komai sai Allah. Fadiluhu wa mafaduluhu, fiyayyensa da wanda aka fi, shi fana'in ɗin. To wannan kenan, yanzu za a je tun da daraja ya ce guda uku ce ko, an yi ta ɗaya, an yi ta biyu. A'a, eh an yi ta biyu wannan alaikun salam me faɗai mun oh akwai bambanci da nisa su wancan nasu ai sai kai ma a kai fana'i ya daina yi ta gane ko kullu ai hanyar kirki suke samu sai su tsola ta sai su loda ta haka fita da mutane ciki ko shedan ya dinga dora su ya dinga dora su har su tsallake iyaka ai kaga sigar da ya kawo shi ma yana dan zargin sa kaba قال الدرجة الثالثة الأخير كان حفظ الحرمات عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءات الخلق وتجريد رؤية الفضل وي تقنا قريب نوني ها آه، تو غسكيا وانا بريشي غبا غا انغج تند كوكولو انت دا كوشي وإنك رسول بائنين يا في فكه هو جرما فكه الأكبر منك fiqhu ma na hukunce hukunce yana ba da wahala to ballantana wannan ya shafi na takawa ne aiki ne min a'malil kulubi ba a ganin su to dai ya kamata mu tsaya anan su ma abin da yasa ba su ce a tsaya ba na ku kamar rubutun sha yake ba kuma ba full stop ba waye a ka yi na ka na asali ne amma wayancan nasu wanda aka ɗebo kaɗan hmm? Hmm. عليه سلم عليه نعم ya ru'yatul yawa barin ganin aiki in mutum ya fana'i bai ganin aikinsa mutum ya fana'i bai ganin aikinsa kullum zai ga ai abin da ya bai bai cancanta abin da ya kamata yi ba ba zai ga aikinsa ba zai daina gani yayi ba zai ga yayi kokari ba tunda me yayi in ya duba ya kwatanta abin da Allah ya masa da abin da yi zai ga dan abin da yi bai kamata yi magana ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim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 وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين